بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا وكانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yawon musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati wayuwar gari larba muka haɗu wannan masallaci da abi huraira domin bitan littafin Allah subhanahu wa ta'ala yau ma bisa ga taimakon Allah da borewar shi wannan wayuwar gari na 28 ga watan safar shekarar musulunci 1440 wanda ya dace ga wayuwar gari bakwai ga watan goma sha daya miladiya 2018 insha Allah, za mu yi da shin karatunmu na yau akan na satin da ya gabata satin da ya gabata an yi karatu a cikin suratul isra'i akwai wasu haƙoƙa da Allah ya ambata guda 25 tun daga waƙada buka har zuwa inda Allah ya ce zalika min ma'auha ilayka rabbuka min al-hikmati ya ambaci hukunce hukunce guda 25 waɗanda lazimta su zai hada ma bawa alkhairin duniya da lahira kuma saba masu zai iya tabar da mutum a rayuwarsa ta duniya ya haifar da hasarar sarar tashi alkiyama ya ga magana haƙƙin Allah ya yi magana haƙƙin huwaye da yadda ya kamata mutum ya da'a da rashin kosawa da su da cika musu da addu'a a rayuwarsu ya yi magana haƙƙin zumu yan uwa da miskinai da matafi kuma ya hana ayi yi almubazzaranci wanda an fassara zaranci ciyar da dukiya ba bisa ga hanyar yarda ga Allah ba inda za ka ciyar da dukiyarka duka ta hanyar Allah ba a cewa mai almubazzaranci ya kamanta masu almubazzaranci da uwan shaidan kuma shi ko shaidan mai yawan mutunci ne ga ubangiji to Allah ya yi magana akan haƙƙin waɗannan uwaye da yan uwa da miskinai kuma tana yi lokaci uwa ko uba ko ɗan uwa ko miskini ko dan tafarki ya roƙe ka wani abu ya zama ka samu damar basu abu sai Allah ya mamtu uzuri ya ce ko da za ka bijire daga barin basu kana mai tsammanin wata falala daga Allah da za ta zo maka ko a yi albashi ko in an biya kwangila ko in kaka ta yi ka samu ko dai wani abu Allah ya ce ta Allah wurin nan in dai don ka bijire ne daga basu ibtigha arhamatin min rabbika saboda neman wata falala ta daga gurin ubangijin ka hawa da ka tsammanin ta tafi maka to Allah ya ce to nan don Allah rashin ba su ba illa bane amma akwai abin da ake neman ka da shi Allah ya ce faɓun lahun qawlan mai tsora da Allah lokacin nan ka gaya mai magana mai taushi wane kai haƙuri insha Allah in Allah ya gwada mana yi albashi ka taho za ni iya ka kokari ko kuma yin Allah ya so in ka biya ni kwangila ta zani zani ko kuma yin Allah sun in muka ciwo kasuwa ko kuma yin Allah sun Allah gwada muna kaka don kowa da inda Allah ya rataye arziki ne ko kuma yin Allah ya koro kaka an ga mutum cikin riga ta mai kyau ka aza komi na na wallahi ba haka al'amarin duniya yake kakan ga mutum cikin riga kazam kazam yana cike da dukiya kowa da irin wanda Allah ya rayuwa ta don haka ka kaddara in baka bayan baka da kowa na nan yana a lokacin da ka rasa lokacin nan kowa gurgudun samun sa wancan yana da abubuwa masu yawa a aji yana da hilaye da gidaje da motoci wallahi dan uwana sai ya waye gari bai da kotanka rayuwar duniya ce to kaka ce duk da na zo gurin wane bai ba ba shi kenan makiyina ne bai sona ba haka nan na ba mutum sai ya waye gari yana miloniya ya waye gari bai rike da ku wancan sun sarkahe wancan guri wancan sun yi wancan guri to kai ya zama sanadiyar rashin ba ɗin na ya zama hanya adawa amma shi ko mai ba su sai Allah ya shirya da cewa da Allah in dai ka hana ne tsammanin wata rahama da kake tsammanin ta zo maka bashin da kaka bi ko wani makamanci wannan Allah ya ce to fa qul mai sura da Allah ka gaya masu magana magana mai kyau wanda shi ya gwada mana addini mu addini ne da ya fito gurin Allah dukkan rayuwa gaba da an shirya ma dan adam da zai yi ta gare shi sai dai Allah bai ya karanta addini ba Allah ya taimake mu ya ilmantar da mu ga addini mu ba mu iko aiki da shi to sai Allah ya cira ta da mu subhanahu wataala yana mai magana akan haramcin rowa yana mai cewa ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا نعم ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala taj'al yadaka magalulatan kada ka sanya hannunka darmammiya al-ghillu huna shine darmewa kama awa mutum uku ne ai mai da bai biya kun san ana in aka kama mutum ga ana da shi birnin Kaduna su da za a sa mai bari saboda ko zai gudu hannuwa ne na darbe bai gudu mai kamala to sai aka yi kinaya akan ɗarmewa ɗin nan kaga shi bai da damar sarrafa hannuwa ne to sai aka yi kinaya da rowa da Allah haka sanya ka ɗarman ne? don mai hannu ne shi bai da iko ya yi sarrafa shi to kai ma da Allah ka sanya ka ɗarman ne zuwa wuya ma'ana hannun kamar ɗarme ke zuwa ga wuya ka da iko shi a kinaya ne ake yi da Allah ka da kalan marowaci ai aka ce tamsilun lil wanga misaltawa ne an kai da ruwa ai la takun bakhilan manu'an kada ka zama rowaci manu'an mai yawa ana taimako la tudi ahadan shi an baka iya ba kowa komi kaman gubisat dubu anil infaqi kamar dai wanda aka tarbe hannunsa daga barin ciyarwa Allah ce don Allah ka zama haka wa shuddat ila unqihi kamar an tarbe hannun naki zuwa ga wuya kullun hannunsa bai zuwa ga aljiwi dai lura wani Allah ce don Allah yana roƙonka alfarma shi ya baka amma yana lallashin ka da Allah kada ka zama haka kun gana lallashin bawa ne Allah shi ya baka wannan shi ya gwada rahamar Allah da jinkayinsa shi ya baka ya ce kuma ga hanyoyin da zaka bi ya baka sai wani lokaci sai mutum ya ga a shi ga wanda ya gashi na Allah ke lallashinsa saboda shi Allah ya san maslahar bawa bawa bai san maslahar kai ne ba abinda bawa ka tsammani alkhairi ne gare sai ya zama illa ne gare shi kamar yadda muka karanta na riyadu salihin ya na adam ka an tunfika alfadla kairun laka. ya kai da annabi adam ka ciyar da ragowa abin da ya rage ga ka ka dauke shi gaba wani taimako sadaka ya ce wallahi ne mafi zama alkhairi gare ka ko da ka gane wata irin taka dubara wa an tumsika kuma ka riƙe abin nan ka ki taimako ɗin nan sharrul laka ne mafi zama sharri gare ka to shine na Allah madaukakin sarki ya yace subhanahu ta'ala in kai haka din kada ka zama wa kamar wanda aka darme hannunsa kuma na biyu wala su ha kullal basti wanga shi ya gwada muna umarnin da aka yi da ciyarwa ba mugunta bace ciyarwa ce ga maslaha don ya ce kuma kada ka shi hidi hannuwan nan naka dukkan shi hidewa ya ce wannan shi ko tamsilun littabziri misaltawa ne ake ga almubazzaranci shi ko almubazzaranci yakan bar mutumin sa wato huntu bai ga masa kofi ai wala ta tawassa a fil kada ka faɗaɗa wajen ciyarwa tawassu a ɗan yalwata da ta wuce iyaka komi ya wuce iyaka yana zama ɗan. hadda ibada Allah ya ce inna hadha ad-din yusrun walan yushadda ad-din ah, walan yushadda ad-din ahadu illa galaba addini ga da kuwa gani mai sauki ne wallahi ba wanda zai tsananta shi akan kai ne faciya da rinjaye shi shi yasa yake cewa yassiru wala asir. ku sauƙaƙa kada ku tsananta komi ya wuce iyaka ta sai ya zama banna in ruwa an kai mu da wuce iyaka wanda aka so sai ya zama rabanda mu ta kuka gida gidan wani ya faɗi gona wani ta nutse haka za a yi rahama ma in ta yi yawa ta wuce gejin abin da kuka yi ba sai ta zama muku bala'i to alkhairin ma in za ka yi karka yi wuce ya don ɗai so a yabe ka ce ai shiwa ne wallahi alkhairi aika to karka yi abin da zai wuce addin abin da an gare ka ka bar abin da an raguwar lalura taimako ya zama bayan lalura waɗanda suka ratayu gare ka iyalinka uwayenka da ɗiyanka abin da ya rage gare su cikin sare ne za ka yi taimako shi ma da la'akari da yanayin rayu da haka shine Allah madaukakin sarki ce kada ka yalwata kwarai ta wasu ɗan yalwata ta wuce iyaka bi haisu kafi ya baqafi shayin ta inda za ka yi alkhairin da bai rage maka komi ga hannunka ba duk da manzon Allah ya ce khairu sadakati ma kana an zahari ginan mafificiyar sadaka ita ce wadda ta tabbar gida da yalwa ita mafificiyar sadaka duk tahiya duk sadaka da wa mutum tumbur bai da komi ga hannu ne to sadaka nan ba mafificiya ba ce in ji manzo Allah wanda mafificiya ka kyauta ka yi alkhairi amma ta barka da yalwarka wani abu bai tasowa yanzu gidan ka ce yo da na sani da bai yi ba ina fatar an gane to shine aka ce wannan wal abin nuhi min al da daga aya mai daraja la takun bakhila kada ka zama marwaci wala musrifan kuma kada ka zama mabannaci in kai ɗayan biyu din ga fata ka'uda maluman in ka zama marowaci sai ka wanzu ka rage a cikin jama'a ka kana abin zargi ai fa tasirun mazmuman min al-khalqi wal khaliqi in ka zama marowaci za ka kasance kana abin zargi min alkhaliki daga talikan da aka yi ku tare wal khaliki kuma ubangiji shi ko in baka da alkhairi mutane shaidun Allah ne akan ka in mutane Allah ya ji mutane na la'anar ta Allah ya ɗebe ma samuwa ne albarka ni an rana samuwa ne ga uwa ta nan sai ta yi ga daga ga uwa ta sai sai dai Allah ya bi la'anar nan ta mutane shi ma ya ci Allah ya ɗebe ma albarka duk da har cikin mutane ba shi dai ka da alkhairi ba ni ma yarda da mutumin kirki kake ba don mutumin da har da alkhairi cikin jama'a sai za a shi dai ka ai wa alhamdulillah wallahi da kokari wallahi to Allah sai ya sanya albarka ta ga wannan abin da aka yi maka na maganganun mutum addu'i za a sai ci ya karban ma wannan addu'i da za a yi an gane yanwa ya ce to in ko ka zama wurin sai ka zama abin zargi ka talikai ga Allah mun kadi aminal mali kuma sannan in ka zama na biyu ko ka zama mai wuce iyaka da kyauta sai ka zama mun kadi min almali sai ka zama yankakke dukiyar ka ta kare kamar in ka dafi safari kamar wanda yayi ta iya ta iya sai abin yanke mai bin a madiyati ta inda abin hawan sa ya lalace sai koma yayi tarko yayi bisa hanya yayi tsaye yana dubin gabas yana dubin Sa hakan mutumin da ke wasa da dukiya ta ci kayawa ne wallahi bai ajiye kuɗi to sai ka waye gari jibi ka gana ganan bi bashi in ya amshi bashi kuma ka iri ne bai iya biya duk wanda Allah ya ce gawar za ka yi maintaining din kan ka yakiya wai shi wai dan neman yabo na yabbi abi ne ya rabi bai ajewa in ciyarwa ce zai yi taɓanna in kyauta ce zai yi taɓanna ko mina na za ka waye gari ga ganar jibi yana mai yakakki ya yi tantarkwai bakin garka baya da abin da zai yi da shi kuma in kai rashin sa'a iri ne duk da Allah ya aza shi ka shawara ya kibinta in abin kai shiga hannu ne ka halaka baiwa Allah da'a kai ma wallahi ba zai maka abinka na shiga hannu ne za ka yi kuka da shi kaga akwai irin wasu mutane da Allah ya ga alkhairi mai yawa ga kuma sharri mai yawa mi an alkhairi mai yawa in ya samu in yana rike yanzu na zai ba kowa in kai rashin sa abin kai shiga hannu ne ka mutu saboda shi baiwa Allah da'a da Allah ya ce kakka ya ce wallahi sai ya yi abin saboda shi bai yarda to wallahi tallahi in abin kai shiga hannu nan ma ba zai wa Allah da'a ba abin kai sarkai shi kenan sai ka yi kuka kun fahimci wannan matsalar yan uwa don haka shawarar Allah ga bawa kada mutu yarda ya wuce duk wanda kaka jin kana da alkhairi nema a yabe ka dan babban gida dan kaza kaza ki mina kai ta ka dan game da yawan yawan zarace ne dukiyar kai gwargwado wannan shine shawarar Allah ga bayin sai ce in baka zama mai alkhairi baka zama abin zargi ga talikai ga Allah in ka zama mai almubazzaranci kuma ka zama wanda za a yayyanke ma mutane su rinka gudu ka da abin kyawa gari ya kare sai ga in mawadashi kake babban mutum ga garkar ka ta zama waya in dan kasuwa kake babba in ka waye gari kwatta hobi dan ranci bai samu kwatta hobi dan taimako bai samu shikenan garkar ka sai ta bushe in ji Allah madaukakin sarki ku jarraba ku gani ya yawa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala abin da yasa aka yi maka wa gama magana inna rabbaka inna rabbaka yabsu الحق لمن يشاء ويقدر نعم إنه كان بعباده خبيرا basira ubangiji subhanahu wataala ya ce abin da sa aka yi muku wagga magana saboda ku bayi ne inna rabbaka lalle ubangijinka yabsudu rizqa shi na ka arzuta ba wani ba dubaran mutum bace shi da arziki liman ya sha ga wanda ya so ya kuma yana kuntata shi ga wanda ya su, kenan da yalwatawa arziki da kuntatawa duka suna birbishin mashiyar Allah da dan mutum ba za ta bashi arziki ba amma dai dole na yi sabubban da Allah ya shimfiɗa kuma in ya bi sabubban na akan neman halaliyarsa Allah zai ba bashi lada kuma Allah zai masa rufin asiri ko da bai dukiya mai yawa saboda ba bi da fi shimfiɗa dukiya mai yawa ba aka kuntatawa ma na bibiyar mashi'a saboda wata hikima ta Allah Allah yana kallo wani bawa shi ina mai dukiya ba maslaha bane gare shi sai ya kuntata mashi saboda ganin in an kunne an yalwata mashi yana ya zama illa gare shi ko dai ga duniya sa ko kuma ga lahiras wallahi yan uwa na gaskiya ne wani da ya lalaba ya ji yana da yalwa cikin hannunsa ba yanda za a yi kayyade shi ga Allah biyayya zinace zinace sauran abubuwa na rashin gaskiya ba su gushewa tare da shi wallahi hujjar shi mai loci ne don haka sai Allah ya kalli irin wannan in yana so ne sai ya ba shi abin nan ya gani sai ya ta mai saboda alkhairin da a cikin ta mashi ne don haka shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce huwal qabilul basid shi Allah shi an mai rike arziki ga wanda ya so kuma shi an mai shimfidawa al mutasarrifu mai jujjuyawa fi kalkihi cikin halittunsa ma ya sha'u da abin da ya so hasbal hikimatu gwargwadon hikima sai akwai hikima cikin ba suwa ne akwai hikima cikin hana ba suwa ne don haka sai a yi haka hikima cikin hanawa tana daga cikin abin da ya bayyana gare mu aka yi lauta ma kowa za a wahala Tun zai bidi mai mai noman gona ta ya rasa kuma bai iya nome ta mutum zai bidi mai mai ginan masai bai iyawa kuma sai ya rasa in kowa yana da arziki cikin maslaha tausayin da Allah ya muna ya yalwata ma wasu mu ya ba wasu ya kuntata musu mai bar su talaka saboda a samu mu'amala wance ya taho gidanka yana bidan kuɗi kai ko dama kana bidan mai aiki sai ku haɗu ku kulla wata sai alaƙa ta shiga tsakanin aka yi connection tsakanin manya da kanana don haka hikimar Allah ta kansa wannan kuntatawa Allah ya ce innahu lalle shi Allah kana ya kasance bi ibadihi ga sa khabiran basira ai alimun bi masalihil ibad masani ne ga maslahohin bayi والتفاوت في الأرزاق ليس لأجل البخل بل لأجل رعاية المصالح wata sanya gogociya da tserere ne a tsakanin arzuka tsakanin bayi wancan madaukaki cikin dukiya wanda kuntutacce ya ce laisa li ajalin bukuli wallahi ba rowa ba ce ba wai abin baku bane ba rashi bane yasa Allah ya haka bal a'a a bar maganar ruwa Allah bai da don ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wa adaitu kullu wahidin mas'alatahu ma nakasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyal idza udkhila al-bahr yace da na farkon ku da na ƙarshen ku da aljannu da mutane ku za su haɗuwa hili guda su taru kowa ya roki bukata ta in biya mashi ya ci wallahi ba wannan na in biya ba kowa bukata ta bai ga abin da a guri na na arziki sai dai in an kada allura cikin teku an kai tar in tana sa ruwan nan shi fada in har ruwan teku na fadawa game da cire allura guda cikin teku to arzikin Allah na rabu ashe nan kuntatawa da arzuntawa ya rage gwargwadon maslaha shi yasa sai ka ga Allah ya kuntata amma ba domin kiyayya ba ya ce a'a kawai bal li ajali ri'ayatil masali saboda kiyaye maslahohin bayi maslaha bayi ta kasa a bar talaka ba wani yarwa fa huwa ta'ala ya alamu min masalihim ma yakfa alai shi Allah yana sanin maslaha su abin da ya koyo daga sanin shi. shi yasa an kace masalihu qaumin inda qaumin mafasid maslaha wasu ga wani wasu annaci abin da an maslaha ne abin nan ga wane ba maslaha ba ne wallahi farna ne ji abdullahi gwandu cikin sa Fara'idun jami'a da haka yan uwa shi yasa ake son bawa ya yarda da kaddara abin nan da Allah ya hukunta ma ka yarda da shi yana yiwa akwai asirin da an boye wanda kai baka san shi ka bida baka samu ba akwai wani asiri cikin rashin baka bida ka biɗa ka samu kai kokari ka kange kanka ka gode ba wai buwaya ta ba ba kokarin ka bane akwai wata hikima cikin ba kai kokari hattara mai baka din na yana nan kuma kafin ka samu ya ba wasu ya amshi don haka kai kokari lokacin da kake cikin yalwa kai ta ka tsantsan duniya ci juyawa ta kai yau ta waye gari gidan suwa ne jibi ta koma gidan suwa ne yau gidan suwa ne a tahi da daɗi gidan suwa ne jibi a tahi da kunci don haka lokacin da Allah ya baka kakkaman shi mai renon ka yana nan wanda ya baka yana nan kuma wallahi sa zartacce ne cikin sa mai guda bakwai da kasai da abin da ya ce su da wannan shine Allah madaukakin sarki ya ce yana ba su waya hana saboda maslaha Allah ya ce na uku wala takatulu auladakum khashyata imma wala takatulu auladakum khashyata imma na'am nahnu narzuquhum wa iyyakum na'am قتلهم كان خطأ كبيرا بنجي سبحانه وتعالى يتنا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم kada ku kashi kashe yayan la tuqdimu ala qatli auladikum makhafatal faqri kada ku ga kada ku gabata akan kashe yayan ku don tsoron talauci kashi alhissi wal ma'anawi kada ku yi musu kashi na gaba da gaba aikace ka kama dan kashe shi yadda larabawan jahiliya ke yi a haihar mutum ya mace ya kai ta ya turbude daji kamar yadda Allah ya faɗa wa izal mawudatu su ilal kamar yadda Allah ce ranar tashiyar kiyama idan kiyama ta tauran da za a tambayar wanda aka turbu ne ba ta yi ailahin ko ba tana jariri aka ne ta in ranar da aka tambayar ta yanzu rannan bayan su saurari abin zai biyo baya kamar yadda Allah ya faɗa ƙarshen suratul anhali ya ce kada kasiran lazina katalu auladahum qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah na'am qad dhallu wa ma kanu muhtadin Allah ya ce kada kasiran lazina katalu auladahum safahan bighayri ilmin wallahi waɗanda suka kashe ‘ya'yansu a kan wauta wai tsoron talauci wai shi ba ta biɗowa ita ɗaukar dukiya ta kai gida ta yi wani wuri in yaƙi ya tafi ba ta tare a wannan wauta to kai da takarda wani ya baka diya ta yi ai ka wannan shi ya sai tsan wauta kai ya halatta a baka diya amma kai bai halatta ka ba wani ba don Allah ya wauta ta yakka halan in ba a wanzar da diya halan kai kana samun wannan da ta haifa maka wani shi sa ce safaha akan wauta da gairi ilimin saboda jahilci bai sani ba so da yawa ya tattar ya mace tattattali gida ta zama ya arziki ta yaya maza ko nan duniyar ga tamu an gani mutum zai haifi yaya maza da mata yayan ga su zama yan kwaya su lalace diyar da kai ta zama dankalin gida an taɓa yi wallahi ba ba rasa yi ba ashe mai ganin shi bai so diya mace wawa ne inji Allah kuma jahili ne bai san hikimar ta a ciki ba so da yawa ne albarkacin suruki ne ya zo hajji ko bai zo ba ya shiga gida mai kyau ya tsari ga mai kyau ya ci abinci mai kyau an hana hijin yawa albarkacin da ya mace ashe mutum ya yi tunanin yi lahi ya kashe Allah ya ce abu na harko ya wawa ne kuma sannan jahili ne in ji Allah ya ce waɗanda suka kan yayansu sun yi asara waɗanda suka kan yayansu akan wauta da jahilci Allah ya ce sun yi haka da wauta da jahilci Allah ce kaddalu sun bace wallahi da uku wa ma kanu mutadina ba kasance shiryayyu da maslahar sani abin da daidai gare su ba to shine na Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan maganganu wurare da dama cikin iyayen zai kidaya kaba'irori ma zai kidaya kaba'irori cikin shi akwai kashin iyaye ko sun karshe sun Allah ya yi wa magana ta wala taqatulu amladakum min imlakin ko ba yi ce can ba kada ku kashe ku don tsoron talauci nan ma shi shine Allah ya ta saboda ya yana da muni Allah ya kan yana ta karrara bayaninsa cikin alkur'ani kashi ya'ya laihi ne kashi hissi kenan mutum ya dauki kwasa ya ji ya turbe to haka alma'anar haka kashi ya'ya na ma'ana ma'ana shine mutum ya ji ya hada da likita da Allah ya haifa mata ta yi allura ta bar haihuwa yake ci ma alma'anawi ba ta dauka ba balle ma to shi ma wannan wauta ne baka san abin da a ciki na alkhairi cikin haihuwar nan taka ba an ɓoye ma hikima baka sani ba cikin biyanar za ka haifa waɗanga da annan gare ka wanda kaji sun ishe ka wacce ma halar suna da tsawon zango rayuwa wacce ma suna da arziki wacce ma za ku zama masu kirki na su tattale ka baka sani biki da cikin 'ya'yanka na ƙarshe na za ka zama masu tausayi masu arziki sai ka yi wauta ga kai a bari haka ka samu ya hudu saboda turawa su gwada ai ana su ayi wato maintaining din iyali tsari iyali ka bi wawaye ka bi jahilai ka bi makiya Allah ka ɗauki shawara wa Allah ci wannan wauta ne kada ku yi Allah ci kan ku yi sai in dai don tsoron talauci ai kada ku gabata Allah ya ce saboda in dai don tsoron talauci ne ai na hannu na rizukuhum muka arzuta jahiyan nan wa iyyakum aka fara ambaton diyan saboda turar da ɗayar ta nuna ruwa ta busasshe ne yana ta kowa rannan ne nuna nan zai dan kumbura sai ne fara hitar da nono rannan da ya taho duniya rannan ne aka tanadar mai abin sha ne ba kai an kace ka tana mai lokacin nan bai shi abincin da kake da iko a kai ne sai Allah ya tanadar mai nashi ga abin ga abin ga kwatai hansa kwatai wanda zai shi ashe tun na an gwada maka al'amari ba naka bane Allah ya ce to har da kuha ai rizquhum alaina la alaikum arzikinsu a kanmu yake Allah ce ba a kanku ba wani hannu narzukukum mu muke arzuta su wa narzukukum kuma mu arzuta ku fala ta kafin fakara bi sababi da kada Allah ce kada ku ji tsoron talauci sanadiyar haihuwa kada ku ji tsoron talauci kuma Allah ya ce inna qatalahum kana an kabira lalle ne kashi ya'ya nan laihi ne babba yi qataluhum zambun azimun wa jurmun kadirun laihi ne babba kuma sannan laihi ne mai tsananin hadarin hadari a ciki Allah aka ambace wa wa jurmun khadiru aka ambace hadari hadari da a ciki kashi ya qala al na masu tafsiri suka ce kana hadul jahiliyyah ya al-banati makhafatan faqari aw ari jahilan larabawa sun kasance suna tubar yayansu mata saboda tsoron talauci ko tsoron kunya fana mullahu min zalika ko an zalika sai Allah ya hadisu su daga wannan mummunan ɗabi'a wadda mina a yalla mun ce musu shi ka arzuta yayan shi ka arzuta su barka shi ne don tsoron talauci Allah ya ce sannan na gaba wala taqrabu zina na'am innahu kana fahishatan wa madaukakin sarki wala ta karabu zina kada ku kusanci zina ko kusa kada ku ai la ta da lumina zina kada ku kusanci zina wa huwa abnaku min Allah ta zulu ya hi kai matuƙa ka ce kar ku yi zina a ce kar ku yi zina a ce kar ku yi kusa ga zina ya hi kai matuƙa ga santar da bawa ga zina li'annahu yufidu nahya an muqaddamatin zina saboda wannan maganar ta Allah kar ku yi kusa yana gwada hali ga abubuwan da aka gaba ga yin zina su kamar shafa Wani kubulatu ko sumbanta Wani nazaratu ko kuma kallo Wani gamzu ko zunkuda wa gairi zalika min ya jirru ila zina daga abubuwan da ke hana zina ke banta da mace kai magana da ita yana jawo jin taushin maganar ta ya jawo soyayya don haka Allah ya ce kada kai kallo mu'mini ne kuttu min absarihim ka ga amma mu'mini su runtsi wani abu daga kallon su bai ce su runtsi idan ba dai ba ba a ce mu'mini ya sa hijabi ba Allah bai ce ya ce ya kuttu min absari su runtsi wani abu daga kallon su me ake son su runtsi na shawa ka bi hanya duk wanda ka gani kai ta kallo ka bi kai ta kallo ka tantance ko iri wanda aka so don kowa akwai irin jinsin da baya so akwai irin jinsin da ya kaso haka Allah ya rici da adam wani faran mace ɗaya kaso duniya wani wacce mai kauri wani ya silili kowa da irin wanda Allah ya samai to kada ka bi hanya kana ta kallon mata kana tantancewa ko kana daidai da wanda ka kasu Allah ce ka rutse wannan kallon naka na shawa in bukatar yin aure ta taso samu gidan da ka aminta da shi ka kalla ko suna da irin yadda da kaka so sai ka je ka ka kalla wannan ya halatta ka laɗe ka saci mace kallo wurin ka yi mata kwanto kakka fara bida ka isko ba iri wanda kaka so ta a in dai ka san gidan nan kana son iya. ka ji labari ko ka san su da diya irin waɗanda kaka so ka san su da halaye irin wanda ke son ka ma ko don suna da dukiya gidan dukiya haka so ko don suna da addini gidan addini kaka so ko don suna da kirki gidan mutanen giri don uwa da irin ragaba to a gare shi wani yanzu zai kita yana da dan sa zai tare ya usa zai zai bidan wani mushriki wanda yake saboda yana ganin yayi dakuna uku ana cika mai su a kawo katon bidiyo a sa mai mina na da ka ya usa za ba irin suna ya kaso ba sai ka ga ya wucewa to bari ka kalla wannan wurin in kan ga irin gidan nan da ka kaso ya halatta ka je ka kalli ɗiyarsu ko sace ne in ga cikin su wanda ta game ka sai ka hito da gida irin wannan kallon na bukata shari'a ba ta hana ina fatar an gane to shi ne Allah maɗaukin sarki nan ya hana magabatan zina kallo shi an mabudin ka soyayya cikin zuciya aka ce kakkai magana ita an mabudin haɗuwa aka ce kakkai sai inda buƙatar yin haka tattaso haka taɗi haka taɓi kakkai cikin waɗanda duka an kulle ƙofofin da ke kaiwa ga zina sai dai in kanun ka ido ka buɗa su amma duk ƙofofin da aka zo aka yi ga zina an kulle ita ga masallacin ga ƙofa uku ne sai aka kukkulle su gaba da ba ka tayo nan za ka yi cikin masallaci zaune amma yi an bar su buɗe in kana so sai ka biyo ka ko ka biyo ka ko ka biyo ka in ka bi hanyar kallo kana kai gaze in ka bi hanyar abin nan magana kana kai gaze in ka bi hanyar taɗi kana kai gaze duk aka ce ko guda ka kai kaka kallaci matar da babu wata bukata ta kallon ta ba ta ka bace ba kuma midanta aure kake ba karka kalla kakkai magana da ita in babu ɗaya waɗanga bukatun babu ba ya uwarka ba ce sannan ba wata bukata a gari ka ta neman ta aure ba in ta biyo in ma an gaisa assalamu alaikum wa alaikum salam ka kama gaban ka ta kama karka tsaya magana da ita kina nan mi ruwanka ko tana nan ko ba ta ko ba gaskiya ba kun ka daga nan ma wani babudi ne ake son a abin nan to sai Allah ya kulle wannan in ka bi kofofin nan ka bar su kulle ba za ka zama madinaci ba wallahi ina fatar an gane Allah ya tsare mu da zina. fitna ne Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya ce waton inna kana abinda sa aka yi hani daga wannan shi din nan kana fahishata ya zama alfasha ai inna zina kana fi'ilatan qabihatan ya zama aiki mummuna mutanahiyatan fil qubhi wanda ta kai matuka ga muni shi yasa da wani samari ya zo ya ce ya rasulullah izan fi zina ya manzo Allah da Allah kai min izni zina ina shawa da na damuwa ta sahabbai suka ɗauki na dan ne su shirga mai kashi sai manzo Allah ce a ah, a ah, a ah, bar wanda mutum yana na yi ya jawo shi kawo shi kusa gare ya zaunar da shi sahabbai sun ji takaicin wannan samarai kwarai sai manzo Allah ce zina da kake so ka yace ya manzo Allah damuwa gare ni yace to kana so aishi da uwarka ta ce a a kai ko manzo Allah ya zan to aishi da uwata ya ce in kana da kamar mata yanzu kana son wani ya ji ya samu mata kai zina da ita ce wallahi ba su ya mun zina ya ce to ashe yanzu a kaddara kana da diya da Allah kana son aiki zina nan da kake son kai da diya wani da diya kai ce wallahi ba ya uwa ka kauna ka koyar ka ya ce wallahi mun da Allah ko guda waɗanda ba na so sai ce to yadda ya zuciya sai ce Allah ka shirya zuciya wanda ba wa sai da yawa ya gani duniya babu abin da yake kyama irin zina a duniyar na haka nan dai abubuwa sun bayyana gare mu ashe in abin da ba ka so da kanka don allah ka so ma dan uwanka an ce cikon imani man wanda duk yake da imani cikakke ya so ma dan uwansa abin da yake so maka da Allah ba ka son mahaifiyarka ta yi zina don Allah ka kaso yin zina da wasu in suka san wasu mazinanci a ce za su bakanta musu rai za ba su sake kallon mutumin nan da mutunci haka nan ɗiyan wani haka yau wani haka kauna wani da haka shi yasa Allah ce muni garai na biyu muninsa kuma yana iya haifar da gado ga wanda bai halatta ya gado ba sai a ɗauku ciki mutum ya je ya yi suna ya komi an ha'intai ba shi yadda cikin nan ba kuma ya ɗan na ya to ya gadi dukiya ta iya rasu sannan illa ta uku yana haifar da rashin lahiyo mace mai yawatawa da matuncinta cikin mutane takan yi daidai da wani yana da sanyi sai ta ɗau kusannin nan mijinta yana shayarwa ya shara sai ta madadin zama alkhairi gare sai ta ɗauku sharri ta taho mashi da shi sai da marar lafiya bai ji bai gani ba wallahi har ma yanzu da yake an samu wani rashin lafiyar da ya injire ma magani ko ba haka ba in aka kai mutu yana ciyar da iyali ne da komi ɗan kwaɗan wani abu ya samu ci tattai ta amshi naira ɗari biyar ga wani ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ta je ta yi zina wannan abin mutumin nan yana nan yana kokari ga iyali nai aka ɗauki naira ɗari biyar aka ba mata ta ko kodiya ta aka yi lalaci da ita an cuce shi da haka nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramtar da wannan hanyar ta zina saboda illolinta shi yasa ai kuka ji an ce na kana fahishatan lalle shi zina ya zama alfasha wa sa'ar sabilan kuma ya zama mummuna hanya A yi sa'a dariqan musilan ila nama. kuma ya zama mummuna hanyar da ke sarar da mutum zuwa nama. kenan zina tana kai wutar ta ji mafi karshen muninta ka ji daɗi nan kamar ka ji daɗi kuma daɗin zina yomi a daɗin zina jima'in da yake nan inda ka ji daɗi ne nan na kun karabu wani lokaci ma sai ka sai kai ta kila da na sai so da yawa mazinan na zina sai su nan inda suka yi na sai su inda su zai inda su zama kan ga haka suke haka su wallahi da ba su lalata kudin su gaba ke sa wanda ya yi lalaci guda da mace shi nan ya yi sheta bai sake son ta saboda abin da ya yi tsammani ashe ba haka nan take wani lokaci za ga ciki mai kyau wajen jima'i bai da daɗi haka matar da za ka cika maka idanunka ka ji kai in ka kwanta da ita wani lokaci ba ka sake kaunar ta duniya don Allah da ya taho rabo rabu, ya arzuka ya ba kowa da irin nashi da haka nan gaibi ne to kuma bayan wannan abin kuma sai ya waye gari kuma ya gadar da kai zuwa jami'a dama Allah ya ce bayan Allah na gari su ne allazina la yad'una ma Allah ilahan akara حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الله يجي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما من ذا أي مهي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله قد رجل يجي باين الله نقل سوني الله لا يدعون مع الله إلها آخر ba su kira wani Allah tare da ubangiji kaga shirka ita an mafi girma kenan nan sai aka fara da wani guri sai a bari a mai da shirka a ƙarshe sai a faro zunubai ƙanana sai a cike da shirka nan kuma sai Allah ya fara saboda ita ce a mafi girma a azamu zambin fil ardi a shirku billahi sai Allah ce bayan Allah daga su ne waɗanda ba su kira wani tare da Allah ba su bauta ma wani ke ba su tawakkali ga wani wala ya katulun nafsan lati harrama Allah illa bil ba su kashi sai wanda Allah ya haramta kashin ta sai da hakkin shari'a na uku Allah ya ce wala nuna ba su zai Allah ya ce mai fa'al zalika duk wanda aikata ɗayan uku din ga yalka asama zai gamu da azaba to za a fulhul azaba kuma azaban ma za a ninninka ta da a yi masa ninkin baninki ninkin baninki azabar shirka da azaba kashin kai da azaba zina za ta zama ninkin baninki Allah zai yi takaicinka akan waɗanga saboda yadda suke ƙoƙarin ɓanna tarayya kaga shirka raba kan mutane take duk wanda ya rige doni wanda ba Allah ba duk wanda ya ce bai su wani wanda ba Allah ba a sake shiri in uwar su guda in uwa da uba na sai su raba layi sai su raba hanya shirka ta kan kawo raba kan wanda yana so wani wanda ba Allah ba kai ko kana so Allah dai wallahi duk wanda kai sai ka ki sai hakika saboda yadda yake kawo raba sai Allah ya haramta kashin ka yana kawo banna tsakanin kabila da kabila duk lokacin da wani ya kashe muku mutuwa ku kai kuna tuna wannan abin kuma da takaici ne za ku mutu in kun ka ce kurama wani lokaci sai a je ramuwa a wuce iya sai Allah ya ce kashin kai dai a taushe kafa gaba tsakanin kabila ko gida da gida ko jinsi da jinsi ya ce sannan haka zina ita kuma kun ga abubuwan kake haifarsuwa sai Allah ya ce wanda duk aikata ɗaya waɗanda abu zai gamu da zunubai masu yawa kuma sannan za a ninninka mashi azaba saboda ya zo da abin da ka ɓanna tare a gaba ɗaya in ya zo lahira za a ninninka mai azaba kuma sannan wa ya kaludu fihi muhanan ya dawwama cikinsa yana ya dawwama cikinsa yana tafi hukuncin mazinaci da wama cikin wutar jahannama jahannama Allah ya tsare don haka shine Allah ya ce subhanahu wata'ala na'am ولا تقتلوا النفس Allah illa الله إلا بالحق نعم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان cira ta يجرى تدبو daga barin hannun zina sai yace wala taqtulun na sallaci haramar Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashe ta sai da haƙƙin shari'a ma'ana la taqtulu nafsan harrama Allah qatalaha bi ghairi haqqin kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashin ta ba tare da haƙƙin shari'a na shari'a wanda shari'a mujibin lil qatl ba babu wani haƙƙi na shari'a wanda ke ke halatta kashi kalmar taddi kamar mutumin da ya ridda kuma akwai shugaban da ke zartar da hukunci wal qatilu amdan da mutumin da ya kashi da gangan shi ma ya halatta arama ku kashi wazani da mazinanci almuhsin wanda ya katangaita ya yi aure kuma sai ya dawo yana zina waɗanda uku su ne suke hukunta kashi don an ce hindu da mu'imirin muslimin illa bi ihda salasin jinin mutum musulmi ba ya halatta a tun da shi sai da abuwan guda uku aka ambaci a tariku dini wanda ya bar addini sannan da mutumin da ya kashe wani sannan da mutumin da ya yi zina bayan ya katangaita waɗanda su dai hadda haƙƙi a kashi amma in ba wannan ba zunubi bai kaiwa ga kashi sai dai a ji wata hanya ta kisasi to shi ne Allah ya ce kuma nan wa man kutila mazluman duk wanda aka kashe shi ana zalunta shi da wannan kashi an kashe shi amma akan zalunci ba tare da haƙƙin shari'a wannan kashin ko na gehen fada na ƙabilanci ko na gehen fada na harkar siyasa ko na gehen fada na mu'amalar makiyaya da manoma aka kashe wani akan ana zalunta makiyayi zai kashe batu akan zalunci haka manomi zai kashe bahillaciyar akan zalunci jin dai ya samu dama yana da takaicin wannan kabila sai ya kashe shi ko wanga saboda so ya gyara abinai yana aika wajen su gyara abinai ya kashe mai wuri to kowanne kashi na ya kasance aka isko ne wanda aka kashe din an kashe shi ana yana abin zalunta Allah ya ce to taimako na farko faqad ja'alna li waliyhi sultana mun sanya mu majibanta al'amarin sa mun sanya musu karfi bawa mun ba su bawa ina ne bawa suke ma'ana mun sanya musu mun sanya liwaris hi sultana mun sanya magadan suna da haƙƙi mun sanya musu kari alal qatil aka wanda ya kashe ta ta wace hanya bil qisas min ta hanya an sa hukuma ta mai ramu akan mi ka kashe shi kashe shi dai an ka gano ba wani dalili don akwai dalilan da ka sa ka kashe mutu a yi rangwame mutum ne kan isko akan matarka a wannan lokaci za a ɗauki baka da hankali kai za wannan abin zai inda kai hayyacinka ka kashe shi ta wannan halayya shari'a za ta duba ya zo ma abin da ya rayuwa ta yi mutum na kattare kan ce ba ni dukiya ya ce wallahi ban basuwa wallahi sai ka ba dukiya nan kuka yi ɗauki bana ikar kashe shi ya zo da abin da ya halatta lokaci na a kasai mutum ne to ya ce wallahi yau sai na kashe kace don Allah wa ne ya hankuri ya ce wallahi tallahi ba hankuri shirya gare ka nayi in ka shirya nan ka samu ka kashe shi ba ka da laifi sa'ili ja'izun tun kuɗi wanda ya nufi ka da sharri halatta ne amma in akwai da za a yi ka kubuta daga sharrinsa ba ta hanyar kashi bai kokari mai ka bashi kashin tsiya ka kashe shi ka kutar da rayuwa in ku akwai za ka yi ka gudu bai kashe ka ba baka kashe shi ba bara waɗannan abubuwan in sun buwaye ba makawa in ka kashe shi wannan lokacin baka da laifi amma kashi na da gangan to in an kai haka an sanya ma majibantan su kisasi waɗanda duka ba a kisasi mutum ya isko mutum akan mata ta ya kashe shi ba a kisasi haka nan mutum da ya tare ka ga dukiya ta yi ya ga dukiyar shi ga dukiyar kai kai ya ko ka gidan ka shiga ce dukiya ko rayuwa ka kashe shi babu kisasi hadaru duka wannan kashi na banza da ba komai to amma inda aka samu wannan wanda aka kashe mazluman an kashe shi ana zalunta kai ba da hakkin shari'a ba Allah ya ce to mun sama dan uwansa karfi ga hukuma ayi yi masu ramuwa au aka zidiyati ko akwa kwata musu diya awil afawi ko kuma a roke su yahiya shi Allah karshe abu na farko a yi kisasi saboda shi zai kashe wuta idan mutane sun gane ana ana ana in sun kashe wallahi ba su kashe kowa ka tafi ya kai billahi lazi ina kashe ka ba a komi kenan kashin nan zai yi shi saboda ya san ba a komi da ya san ana wani abu wallahi ba zai yi ba shi sa Allah ya ce ya ce a suratul baqara can ya ce ya waɗanda suka yi imani da Allah mun sanya muku kisasi fil qatala mun sanya muku kisasi ga waɗanda aka kashe mun ba ku halarci a yi ramuwa al'urru bil urri wal abdu bil wal unsa bil unsa aka sanya ga ramuwa inda za a yi ramuwa shi yasa Allah ya ce walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab cikin kisasi ramuwa kuna da rayuwa da mutumin nan da zai yi kashi ya san yana kashewa ya bar duniya wallahi zai kama zai tsare rayuwa kai sai tsare rayuwa wanda zai yi kashi saboda tsoron ka aka sai sai za ka ɗauko rayuwar tura ba wai wani alkhairi na suka nuhi ba in ka bi wawa wanda bai san ciwon kai ne bai san ubangiji ne ba cikin rayuwa sai ka fara cikin halin ka gani kai kun ga yanzu da gidaje kurkuku cike da barayi ga sata ciki cikin gidaje saboda ni saboda mu ya eh, kasan mu ta yarda da shari'ar wawaye mun kibin shari'ar Allah da ka amintar da mu sai gashi ga gidaje kurkuku cike ga barayi cike an saba ma ka'ida babu yadda za a zauna lafiya don haka nan shine Allah maɗaukin sarki ya ce mun sanya ɗayan uku ne ga a yi kisasi ko kuma al'amshi diya ko koron gwami yan uwa za su kalli yadda kashi ya taho in na da gangana na wata adawa su nemi abin da ka wuce ta su kawai a raba musu a kasai in ko a'a wata kaddara ta amma dai an sa ɗan ganganci ciki to nan sai a nemi su a yi rangwame daga kashi ya biya diya in aka tara duk yan uwa ne aka aza musu miliyan arba'in yau duk gidajen da aka tatsa cikin garin mun aka tara wata kabila ko zoramawa ko kengawa ko wasu illani ko wasu zamar mawa a cikin garin mun aka tara kabila su aka aza musu miliyan arba'in yau iskan gada ku gudana billahi da zibo bai su haka dan uwansu ya dauku gata su za su wara ba shi kashin ciya ta kun a kai ga ku gida wani ko ba haka ba miliyan arba'in a tara a wace wallahi sai kun biya su a ce kai kawo ne kake wa wallahi ni ba kawo eh, a ce wallahi mun san kawo da kanin wancan kake don haka an azama miliyan uku kila gida nai ko abin da ya ce da kyar an ce an azama miliyan uku a sai da duk gonaki nai a tara wancan a ce kai ku kani uba ne kake ya ce a wallah shi ne aka ce ranar dillanci radda aka kama an kai sata gidan sarki to ranar na dillali kowa wallahi ni ba dillali ke ba to shi na inda za a yi wannan a tsayar da sa abin a diya duk yan uwa a taro su gaba da ba ruwan mu da yana da dukiya yau abin da aka so a taushe ka nan in aka tara yan uwan nan suka yi aman miliyan arba'in jibi da an gane yana ni wallahi tallahi ina kashe ka tun nan wani ɗan ka kwanci kwanci kwana ya dada mai bari kana kana kashe shi oh lalle tun nan za a daka mai kashin a cikin gidansu ba mai rama mai an kashe wuta in ko an ka gano kashin ga wallahi kaddara ta ba halin wani ne. Allah ya sani bota ta yi tuko ta kuce mai ya je kashe wani wallahi wani da bai taɓa faɗa da kowa ba sai su ce to wallahi wani kan dai Allah ya sani bai da kulki ga kuma wallahi bai taɓa faɗa da kowa ba sai a ba ku dama duk da kun tausaya ko san ba sai ku ce guya nan ya ne wata na da maslaha ke sa an shari'a ta shari'a wanga kashi kawai in ɗan ta'adda ne dama ana cike da kushinsa cikin gari a bari a aika shi lahira kowa ya zauna lahiya kuma a taushi kawa iri ne wanga ko a an sani lalle ne ya sa ganganci cikin al'amari ga a biya diya yan uwansa su ci ciwo ga jikinsu ba yanzu an kabu kabu ka biya na ta guje guje in kai mai magana shi ba uban da zai hada biyu gari wallahi ba uban da ya isa sai ya buge wani sai yan wani su tasir da Allah ya yi hagiri kallahi yaran shi na kaza kaza yaran shi na to bismillah ya kashe matan mutane ko tsohon mutane ku biya diya ya so gobe yaro na ana gane an bai in baya mai ashe yana da yan uwa an kai mai magana ya ce uban kowa gari ga bai isa ba sai radda yi ɓanna da nuna za a gwada yana da yan uwa su taso to kaga wannan abin da yan uwa ke bai da kyau sharri ina fatar an gane to shine Allah madaukin sarki yake faɗa mana in an kai kashin kai Allah ya sanya ma yan uwan mamaci din nan ƙarfi ta hanyar ɗayan uku din ga Allah ya ce amma shi ko da aka ba dama yara ma fala yusrif fil qatl kada ya wuce iyaka cikin kashi din nan kada ya wuce iyaka innahu kana mansuran lalle wanda ake taimaka ma ne ai fala ya tajawazu al hadd al mashru'a kada ya ketar iyakar da aka shari'anta bi ayyaka tula ghayr al qatil ta inda ya je ya kashi wanda ba shi na ya kasai ba Ayu masila bihi ko kuma mai musula kashe mai na an kai sai ya kashe sai ya kikkille gabbai ya sassare ya fashe ciki ya hidda hanci ya kunci hannaye ya sare hanci shi kuma ya wuce iyaka cikin kashe na ai ba haka an kai kada ya wuce haka an gane ko au ya katulu isnail bi wahidi ko yaje ya kashe mutum biyu akan madadin mutum guda kama kana ahlul jahiliyyati yaf'aluna kamar yadda jahilan laraba suke aikatawa a ala. ya ce fa hasbuhu ya ishe shi ciwon ga ɗan wanda aka shi ma annan lahakan nasarahu ala kasmihi ya ishe shi taimakon da Allah ya bai ce hukuma ta yi tsaye ta ɗiban mai haƙƙi na ɗaya uku ɗaya ko dai a kashe mai ko a biya shi diya ko kuma sai shi ya ga dama ya yi ya ce wannan kawai ya ishe shi falyakun adilan fi kisasi don haka don Allah shi ma ya zama mai adalci wajen ramuwarsa Allah ya ce na bakwai wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah na'am wa awfu bil 'ahdi ubangiji subhanahu ya ce wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraye illa billati hiya ahsan ay la tatasarrafu fi mali kada ku kada ku kai da kawo ku jujjuya da dukiyar maraye illa bi dariqatil lati hiya ahsan sai ta da hanyar da take ita ce mafi kyautatawa ga dukiyar nan wa hiya hifzuhu shine tsare dukiyar nan daga nakasa wastismaruhu da kuma kokarin dukiyar nan ta karu ko da ka tashi ta karu in gona guda ta an ka bar mai aiko gari ta hanya an noma ku yi hidda haƙƙin ku na noma a aje mai baɗi a tara abin nan sai yi mai noma da shi kafin a jima gona ta ta sai wata in hegi na ya bari a tsare shi yau da gobe yau da gobe kila kai inda zai yi cada ko da an kabar mai shi bai wuce dubu bakwai ba kafin ya girma a iske hegin da ya kai miliyan biyar saboda ya zama cikin gari inda ake so ka a ɗora ɗanka ya tashi aure sai ka ce to bari in gina bai yaki gana ware sai in bashi yaki can da bakin daji ba kai adalci ba ka bashi yaki amma ka yi cuta abin da ake so wannan da an ka bar mai ka tsare mai shi ko ka sai sai ka sai mai wani wanda ka karuwa wuri da ka karuwa ko ka sai mai wani dukiyar da ke karuwa ya yi zama alkhairi shi ne aka ce tsaron dukiyar na wasu tasmaru da kokarin kara ta yi gaba gaba aka ce shi ɗaya ka halatta mu kusanci dukiyar maraya da shi Allah ya ce kuma ku ci gaba da wannan kula da ita hatta ya bluga ashudda sai ya kai matuka karfin sa hatta ya bluga yatim min ar-rushdi wa yuhsin tasarruf bi mali sai ya kai ga shari'a kuma ya iya kyakkyawan mu'amala da dukiya in aka ga ya kai shiryayye ya kai shiryayye bani, amma ba ya da kyakkyawan tasarruf ya kaga yana shan giya ka a bashi dukiya, har yanzu da shi da dukiyar duk a su ko aka ga ya kama shan taba mutum ya sa kuɗi ne ya ƙone ya busa hayaki sama wai shiyo na shiyo mi shiyo hauka ga dai shi kuso ya kana nan na baki kullum har da tahin ka sai ta gwada alama kalli dai tahin ka mai mai shan ta ba za ka ya yi wasu tabbe tabbe baki kirin to duk da kanta hasu fito nan ga can su fensa da an tasa duka su a gari ne don haka in aka ga in mutu yana irin nan a yi hattara da bashi dukiya saboda bai san ciwon kai kai duk wanda ka kunna ma kuɗi na wuta ya bushe wai ya ga wannan show ne to kaga ya nuna mahaukaci na kuɗin gada aka bi na ƙaurawan bai aka dawo kai ka ɗauke su wai suna abin bushewa kaga wannan ya nuna ta tagaren mahaukaci kake baka sani ba amma baka ganewa akwai lokacin da duk da an ci aljununu fununu hauka na uka ne daban daban ba wai hauka wanga ta daukar ragga bisu juji ta daya hauka ba a uka ne daban daban wani yana nan da dukiya da komi da iya da komi amma mahaukaci na tuburan wallahi kuma wallahi yana da dukiya da komi amma mahaukaci ne don haka nan ga kada a bashi sai iya wa gari ya balaga kuma sannan wa ta tasarrufa fi mali yana da kyakkyawan mu'amala da dukiya din sannan a bashi Allah ya ce sannan wa afu bil ahadi ku cika alqawla innal ahda kana mas'ulan ku cika alqawla saboda alqawli abin tambaya ne ay wafu bil ahdi sawa'an kanat ma'allahi aw ma'an nas ku cika alƙawarin da kuma kulla ma Allah ka san kana wa Allah alƙawariyar da duk Allah ya bani lahiya zai yi kaza ko ba haka ba sannan ka yi alƙawari da kalimar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka kulla alƙawari da Allah ka ce duniyar sama da ƙasa baka bauta ma kowa sai Allah ka ce muhammadu rasul ka ce wallahi baka wa Allah da'a da komi sai da abinda Allah muhammadu ya zo da shi wanga alƙawari na kai shi sa aka cewa da mutum ya faɗi ta ya shiga musulunci ka ce na yi ma alkawali Allah sama da kasa ban bauta ma kowa shi Allah ilaha illallah kace Muhammadu Rasul kace na shaida Allah kai alƙawli baka bauta ma Allah da komai sai da abin da Annabi Muhammadu ya zo da shi to wai ka cika alƙawli haka nan in alƙawli nan ka da mutane ne annakum tus'aluna an hayyumul qiyam me yasa aka ce ku cika saboda za a tambaye ku game da alƙawli ranar tashi alƙiyama za a yi tambaya abinda ko za a yi tambaya an tashiyar kiyama tambaya ranar tashiyar kiyama matsalanciya ce saboda ka mutu ya hattara da abinda zai kwaye shi gaba Allah ranar tashiyar kiyama ya sa ya shiga cikin wani yanayi ko shiga wuta ko kuma hisabi mai tsanani duk da ce hisabi yinin sagai kamar shekara dubu hamsin to a tsaye kaɗai taro hisabi kai shi kai kimanin shekara dubu hamsin a tsakar mawahala ko to haka duk abin da zai sa a fahimci kiyama to kai hakara da shi sai Allah ya ce a gaba lokaci ya yi na'am zalika khairun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu kai ƙarshen waɗannan abubuwan da aka faɗa guda 25 ba. Amma dai mun karanto ne abu daga cikinsu Allah Ubangiji ya ba mu kiyaye waɗanda da an ka karanto mana da waɗannan karanta da za mu karanta Allah ba mu iko aiki da su Allah mun ce mu wanda ya kiyaye su na aljanna ne Allah mun ce mu wanda ya tsare su yana aikata su na mutane kai tsaye da haka nan shi yasa Allah ya hada su gaba ɗaya jumlanci bayani su cikin sai Allah ubangiji ba mu iko kiyaye to haka na aka ce lokacin mu rai za mu dakata abinda makaranto ne dai Allah shi amfane mu da shi abinda muka yi kuskure kuma Allah shi ya haɗu wannan kuskure Allah ya sa karatunmu da muka yi da saurarenmu da muka yi zama sanadiyar karuwar imaninmu da kyautatuwa halayenmu kuma Allah shi arzuta mu da imani da zai ishe mu bauta Allah ya kange mu daga barin samun Allah a madadin haka Allah shi arzuta mu da halaliyar da za ta ishe mu Allah da ya tsaye mu daga mummunan talauci da zai kai mu ga sabo da kuma rashin lahiyoyin da za su gajiyar da mu daga bari abin da ya kamance mu ya gafarta mu ya gafarta mu mahaifin mu ya arzuta mu da halaliya ya ishe mu da kansa ya ubangijin talika kai tsare mu daga fitintinu na duniya da kuma na lahira ya sanya mu cikin bayan da za su ga kalimar la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.